ni kaga wallahi sallahi ranar nan ta yi yawa barka ne sannan dan daudi kaga asharar ba na so billahi da za mu tsinki ko kuma burin uba da kai ta za ka rika ce min dan daudi kaga zani a jikina na ainihin ai ne ne dan Daudu ne zuzubin dan Daudu. to ma zubin Daudu ne kai ba a tambace jikinka a in ji a gaya ma a tambace gaskiya ba na so ni ka shiga in hubba na ciki ka kira min ita to dan daudi ce dan daudi na kiranta ko ka ne shikenan da an ga mutum yana yan karkada karkadan shi kai doya da kwai dan ka zauna a Lagos sai ka ce ma dan Daudu a ni gaskiya ba bazan bazan laminta ba ah hubba mamuda asai ya gogari ya wannan sannan ki da fitowa ai na jima anan ina ta shan rana Allah sai ki kai ba na ce ka dane magana irin haka ba to kamar yanzu na magana irin haka magana ba haka ta tsago ba to ka dai dinga gyarawa ji ko za ka ban to kake in ce ba na son ka na ma san kina so na tunda matan dai da yawa ai na ce na zabe ki ko a baya. A baya sallah. Eh a baya. Da muka yi magana. Eh. to ni fakin ga hawa gaskiya in ni ma na samu wannan a sawa zan yi gaskiya saboda shadda yanzu ta yi tsada idan ba gezina ka sa ba sai ka sa kai wanki da ta kode a bayan za ka saka sai ba kuwa a barka da zuwa ina gajiya kai ke da wani au ina kwana rana ce ta fito ina kwana kai ba kai bane mi garin nan ke don ke in man da ke gida kuma ne ki rasa wanda zaki soyayya da shi sai wannan la na shiga uku hufa au roma na kusa yin eh, haƙuri ke kin san waye shi to wannan da ke gani tsohon mai gari ne a ma'aikatan mu aka koye shi ka ji tonan ne. kin san me yayi a'a wai ya ya wannan dan iskan ya shiga wanka mm. wai yana shiga wanka ko sai muka ga ya fito da gudu eh maciji maciji muka ce lafiya a aje a kashe shi mm. wai a ko bar shi kawai na buga mai soso la ilaha ka gida ma ya mutu yanzu haka yauwa ta an kalla sunan tsaya malam tsaya tsaya tsaya nan wani karbi kamar in zabga maka naushi Bani bani ba zan baka ni zan baka ka bani kudi na mana ka sa link na ɗauka na yi rijista ina sa kudi na wallahi suka gudu yaushe kai rijista eh to ka jiya ne na gaya maka tun lokacin idan ina fitarwa ina fitarwa ku yi rijista ku yi rijista da wuri wuri ba ku yi ba ku yi sai abu ya jima wallahi jiya na gari. kuma lokacin da na ga link din nayi kamar an sa sati biyar da postin eh. din ka ga ina ka gani ma to ya za a yi in san cewa yanzu ya fito na gani a wani dan wannan abin mai haka TikTok ake kiran shi. Abu yana fitowa kana ji ba malam Hudu yana fitowa nake daura shi a status dina. In dai sabon platform yana fitowa zan daura a status. In dai yanda za a yi ba ma ni ba. Akwai da yawan mutane da suke son in sabon update ya zo a sanar da su. Kawai yanzu a jikin screen ka sa ban wayanka. Duk wanda yake so ya maka magana. Shikenan ba damuwa. In dai sabon update kake so na platform. Eh. Yana fitowa zan daura shi. Yawani in suna buƙatar new update kawai su maka magana ko shikenan ba ga nan da waya a jikin screen in na kuna buƙatar update kawai ku yi magana ka yi cebin din number mutum kuma ka tura mai link ko ba ka bani kun daura shi a status dina to jam sai na fara daura a status na kafin daura a TikTok saboda ka ga status na su fara samu da wuri to jama'a ga phone number a jikin screen duk da buƙatar sabon update kawai yayi magana za a yi cebin din number shi sannan kuma ko eh dan mun ko 200 isa ko ba na wani ko ma bari zan sake sabon update a WhatsApp dina kana yin register ka haji ba kana yin register kana sa kuɗi za ka fara samun kuɗi hankalin ka kwance yanzu ba abin da ya samu eh amma invest what can afford to lose kun gane ba ka tabbatar duk platform din da muka kawo eh. za su iya guduwa amma fa na farko suna mora za su eh, gudu eh za su gudu ba to amma dai ayi kuɗi ne a hawa yafi na banki tabbas wannan zancen a ga yake